bayan da bankin duniya da kuma kungiyar ba da lamuni ta duniya imf bayan da ba matsa masa ba akan cewa sai an janye tallafin man fetur sai kuma an karya darajar naira hmm. wanda a cikin wani shekara takwas din ba ko sau ɗaya bai yarda da a eh, hana rantsuwa a dubu biyu da sha bakwai ya yarda kasan shi gwamnati kala-kala ce kowanne da nashi uh, zan iya tunawa a 2015 lokacin da baba buhari ya fara kamfen eh, da allah ya sa ya zama shugaban kasa, ya fi mai da hankali ne akan maganan tsaro musamman ma na boko haram wanda a lokacin shine yana kan tsauni yana ya je wani kololuwa ba iya jihohin borno yobe da adamawa ba ko kuma notice har ma abuja abin ya kai so wannan lokacin a lokacin mutane su bukatun su dai shine ya zo a samu wannan karshen wannan abin da aka samu hmm. cikin ikon Allah bayan Allah ya bashi nasara aka mai da hankali kuma za a iya cewa shi wannan abin ya zama tarihi duk abubuwan da suka biyo baya kuma sun biyo baya ne bayan wancan abin da aka cimma sabuwar gwamnati in ta zo kowace da irin yadda take tafiya a duk da jam'iyya ɗaya ce amma kuma tsare-tsaren ba ɗaya bane ba inda a ce constitution ɗin da kun ce tsare-tsare ajandan da apc ta kawo ta gabatar wa mutane a 2015 2019 shi aka yi amfani da su a 2023 watakila canjin ba za a gan shi ya bambanta ba abin da zan faɗa mutane na farko abin da ya sa aka ga canjin aka ga gwamnatin ta canza sosai shine ba wa bayan shekara takwas da ya yi bayan da bankin duniya da kuma kungiyar ba da lamuni ta duniya imf bayan da ba matsa masa ba akan cewa sai an janye tallafin man fetur sai kuma an karya darajar naira hmm. wanda a cikin wani shekara takwas din ba ko sau ɗaya bai yarda da a eh, hana rantsuwa a 2017 ya yarda Akan kan naira lokacin tana, tana kusan 370 aka dawo da ita ta koma 410 so a wannan lokacin mutane sun shiga wani hali to daga yani aka ce fa abin da shawarar da suke bayarwa ba za ta taɓa yiwa ba so haka aka yi ta ƙoƙarin tafiya tafiya tafiya tafiya har aka zo lokacin da ya ba da mulki tallafin man fetur kuwa bayan da baya ba har da duk da najeriya kusan ɗaya take ma shayar da mu na makotaka mai domin saboda mai a najeriya ya fi ko ina arha a kan sauran jihohin in ka sai mai a najeriya ko yanzu ka zo ka saye shi da tsadinsa in ka tsallaka nijar da shi kusan za ka samu riba haka in ka je kamar ko chadi duka za ka samu riba so wannan ya saka su 'yan kasuwa najeriya za ta ba su kuɗi su je su kawo man su kuma in sun shigo da shi najeriya sai kuma a ƙara ɗibansa a motoci sai a fara kai su Nijar su sai za a ga man da Najeriya ya kamata a ce tana sha miliyoyin da litan da ya kamata mu sha sai ka ga ya haura iya wanda muke sha a kullum hmm. duk da haka gwamnati a lokacin na so dan bada background ne akan yadda ma abubuwan suka kasance a wancan lokacin duk da haka gwamnatin bata ce sai ta janye tallafin man fetur ba su da aka zo su wannan eh, musamman ma ita kungiyar baya tallafi lamuni ta duniya imf da aka zo ta matsa cewan gwamnati in najeriya tana son a basu wasu basussukan sai an yi wannan abin da take so domin in ba haka ba ta san ta yadda za a biya ta kuɗin ta ba so wannan ya saka shugaban ƙasa bola ahmad tinubu wanda ya kama mulki a ranar 29 ga watan mayu na 2023 yana zuwa cikin jawabinsa ya ce an janye tallafin man fetur tallafin man fetur ya tafi babu shi tun daga wannan lokacin shine muka kawo shine aka daga nan aka samu canji daga gwamnatin baba buhari zuwa gwamnatin tinubu a ita ma naira lokacin tana 470 official rate aka mai da ita ta koma 770 mm. so daga nan abubuwa suka fara canjawa wanda shi ne daman dole an ka samu irin wannan abubuwan sai ka yi domin a lokacin gwamnati ta so a ce shi kansa man fetur din da ake shigowa shi to duk wanda ya shigo da man fetur in yana so ya kai shi china ma daga najeriya zai iya kaiwa tunda gwamnati ba ta ba da tallafi ina can ina nan a su ban san na zama alkali domin alkali ba za ka iya zama alkali kai adalci ba wurin da kowanne kana da ganin cewa naka ne to amma ina so ne na kawo abun yadda yake a fili su mutane su zama alƙalan da kansu a maganar janye tallafin man fetur kwarai da gaske gwamnatin buhari ta saka tallafi ne zuwa jun watan yuni kenan na 2023 ba don komai ba shi ma tsari ne sabon shugaban ƙasa zai zo baya so ya zo ya kama mulki a ce an masa ko da budget da baba zai iya yin budget na rabin shekara budget zai daga daga january zuwa may idan ya tafi sabon shugaban kasa ya zo ya samu wuri a fili ne ga shi nan ya zo shi ma ya fara ɗorawa daga inda ya tsaya ba don komai ba kamar da na ce maka ɗazu da a ce ajandan ta taho iri ɗaya ce ta 2015 da 2019 su duk wannan abubuwan za a tafi da su ba za ka ga tsari kana ganin sabanin kamar manufofin ne ya sa 'yan Najeriya a wahala manufofi ne ya saka aka samu wannan domin kowa zai ga taya zai yi nashi ai dukkan Najeriya ake so amma za ga ana neman misali in kana so za ka je wani gurin hanyoyi za a gan su da yawa amma a ƙarshe mai bi za a je destination ɗin ɗaya so wannan ya saka a dalilin da ya sama buhari zan ya tallafin man fetur zuwa jun ba don yana wai baya son tunubi ko ya zo ya dora ba ai kuma an yi supplementary budget wato an ƙara yin sabon budget a cikin wannan budget ɗin ne ma aka saka gyaran gidan mataimakin shugaban kasa da su jirgin ruwa na shugaban ƙasa da motoci dai da aka yi amfani da su a gila kaga inda gwamnati tana son wannan ai za ta iya cewa oke shi ma tallafin man fetur da aka cire a kara a kai shi to amma ga tun ba kafin dama shi shugaban kasa sabo da ya zo ba tallafin man fetur a ajandan sa ai da inda yana son su watakila za a tsaya sai an shiga hmm. zuwa june july august idan ya ga cewa a fa ba zan iya ba ai abin har june ya kai to kaga akwai one month ma a lokacin so wannan wata ɗin ya ishe shi ya kalli cewa a'a zan iya ko ba zan iya ba to kaga ah, yana karɓar mulki cikin jawabansa babu ma shi a rubuce.